daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25 da kuma 60 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar voa africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalol fm duk a jamhuriyar ta nijar sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba ke muku barka da shan ruwa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi inda za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun musanta rahotannin da ke cewa dakarun Chadi sun je kasar domin taimaka musu bayan harin da Boko Haram ta kai kasar. Sannan za ku ji ƙarin haske kan halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki wanda kuma a kan shi za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu sauraron mu assalamu alaikum ga labaran duniya shugaban amurka barack obama ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga hillary clinton kwanaki biyu kawai bayan da tsohuwar sakatayar harkokin wajen tasa ta zama 'yar takarar shugaban ƙasa mai jiran ayyanawa a jam'iyyar democrat ina so in taya hillary clinton murnar kafa tarihi na zama 'yar takarar shugaban amurka mai jiran ayyanawa a jam'iyyar democrat a cewar obama a yau dinnan alhamis a wani faifan bidiyon da aka saka a dandalin yanar intanet na yakin neman zaben clinton din. duba na san irin wahalar da ke tattare da wannan aikin shi ya sa ma na san cewa hillary za ta dace da shi in ji shi obama ya fito gaba gadi yayin da yake jinjina ma hillary clinton lokacin da yake shelar nuna goyon bayansa gare ta wanda ya auku da yamma bayan da ya gana da mai kalubalantar clinton sanata mai wakiltar benin bani sanders ban yi tsammanin an taɓa samun wanda ya cancanci wannan matsayin ba kamar clinton tana da ƙwarin gwiwa da natsuwa da kuma zuciyar ganin aiki ya gudana a cewar obama wannan goyon bayan ya ƙarfafa 'yan yaƙin neman zaɓen clinton wadda ta mai da hankali kan ɗan takarar jam'iyyar republican mai jiran ayyanawa donald trump goyon bayan da shugaba obama ya nuna ma clinton zai kawo ƙarshen fargaba kan buƙatar haɗin kan jam'iyyar bayan zafaffiyar fafatawa tsakanin clinton da sanders kasar isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen falasɗina 83 a yayin watan azumin ramadana bayan da wasu falasɗina biyu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan masu sayayya da masu cin abinci a wata kasuwar da ke daura da ma'aikatar tsaron isra'ila da ke tel aviv da daren jiya laraba wanda ya sanadin mutuwar mutane hudu da kuma raunata wasu biyar duk wani izinin da aka bayar don ramadana musamman izinin tafiyar iyalai daga judiya da samariya zuwa cikin isra'ila an soke a cewar kogat sashen da ke kula da harkokin farar hula a yamma da kogin jordan wato a wata takardar bayani a yau dinnan alhamis wannan umarnin ya kuma shafi ɗaruran falastinawa a gaza da kuma yan uwan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin waɗanda aka haramta wa dukkaninsu kai ziyara ga yan uwansu da kuma halattar addu'o'in lokacin watan ramadana a birnin kudus da kuma tafiya kasar waje ta filin jirgin saman kasa da kasa da ke Tel Aviv. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dakarun tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da ke somaliya sun ce sun kashe sama da ɗari na mayakan Al-Shabab waɗanda suka kai hari a wani sansanin soja a yau dinnan Alhamis. Jami'ai da kuma mazauna wurin sun ce 'yan bindigar sun tayar da bom cikin wata mota sannan suka yi yunkurin afkawa cikin sansanin sojan habasha a ƙauyen halgan mai tazarar kilomita 260 arewa da birnin magadishu kanar joseph kibet mai magana da yawun sojojin au na amison ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sojojin habasha da somaliya sun fatattaki waɗanda suka kai harin na asuba rahoton farko na nuna cewa an kashe maya mayaka sama da 110 a wannan harin a cewar sa ma'aikatar harkokin wajen somaliya ta ce mayakan da aka kashe sun kai akalla 120 shugaban ƙauyen guhad abdi warsami ya gaya ma muryar amurka cewa al-shabab sun kai hare-hare biyu ɗaya ya auna wani rukunin gidajen da sojojin habasha ke ciki ɗaya kuma ya auna sansanin sojan somaliya ya ce babu harin da ya nasara kuma gawarwakin maharan na canya shi a ƙauyen yau alhamis hukumar lafiya ta duniya who ta yi shelar wanke kasar liberia daga cutar ebola bayan da kasar ta yi nasarar shafa kwanaki 42 ba tare da jin ɗurewar wannan muguwar cuta mai kisa ba who ta yaba ma gwamnati da mutanen liberia saboda kwararan matakan da suka ɗauka kan ɓullar cutar ta ebola a baya-bayan nan a cewar wakilin who a liberia dr alex gasasira wanda ya ƙara da cewa who za ta ci gaba da taimaka ma liberia kokarinta na kawarwa da ganowa da kuma ɗaukar matakai wato kan duk wani yanayi da bata gane ba wannan ne karo na hudu tun bayan ɓallar wannan annoba da aka aina liberia matsayin wacce ta kawar da cutar na baya bayan nan wata mata ce wadda ta kamu da cutar a kasar gini kafin ta taho liberia da 'ya'yanta waɗanda su ma sun kamu da cutar ya zuwa lokacin da who ta yi shelar kawo karshen yaduwar cutar ebola a karshen shekarar bara cutar ta halaka mutane sama da dubu goma sha ɗaya uku daga cikin ƙasashe wato a uku daga cikin ƙasashen afirka ta yamma da suka fi kama da cutar ta ebola To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka musanta rahotannin da ke cewa dakarun kasar Chadi sun isa kasar domin taimakawa takwarorinsu bayan harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Boso. Ga wakilinmu da Amurka Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani daga mai. Ministan tsaron ƙasar ta Nijar hasimu Masa'udu ne ya karyatar da wannan labari da wata kafar ƙetare ta bayar a washe garin ziyarar da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya kai a ƙasar Chadi, inda suka tantauna da takwaransa Idris Debi Itino. Ministan tsaron ƙasar ta nishar ya kara da cewa nishar da Chadi na da niyyar haɗa gwiwa domin ɗaukar matakan soja waɗanda za su ba da damar kare iyakokinsu daga kutsen Boko Haram ta bangaren Najeriya. Abin da mutane ke cewa ba gaskiya ne ba. Yanzu dai mutanenmu sojayen suna boso. Suna nan suna boso kuma ana cewa sojayen chad sun zo ba su zo ba tukuna amma niyan mu da mu da chad mu je tare mu yakin boko haram mu je har kasar nigeria mu kere su in mun kore su kar su zo nijar ma can wajen su ma ke iske su don mu hana su zuwa cikin nijar ko cikin chad ban iya cewa a yaushe a yaushe wannan kashin harkar soji bai gayuwa sojajen nijar kawai abu su actuellement sojajen chad ba su shigo nijar ba tukuna a washegarin dawowarsa daga taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo da aka yi a ƙarshen makon jiya a birnin dakar na ƙasar senegal shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya daga zuwa ƙasar chadi cette organisation criminelle shugaban kasar nijar ya ce a shirye muke mu ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar murkushe wannan kungiyar kashe-kashen bayan allah za mu dage haikan don tabbatar da tsaron al'ummominmu na chadi da na nijar za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe ko ta huskar kayan yaƙi ko ta huskar masanyar bayanai don fatattakar wannan haramtacciyar kungiya ba abin da zai hana mu shafansar sojojinmu da aka kashe za mu shirya komai don ganin mun yi galabar da za ta shafa wannan kungiya daga doron ƙasa kwata-kwata. Shi kuwa shugaban kasar Chadi Idris Deby ya bayyana cewa Abin da ya faru a Boso alama ce a fili karara da ke bayyana rashin wani hoɓɓasa daga dukkan kasashen da ke cikin wannan yaƙi. An yi taron shugabanni har ba iyaka, mun kafa rundunar haɗin gwiwa wacce bata fara aiki ba. saboda haka faruwar wannan abu a boso ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da wannan hali na gazawa bai kamata ba mu tsaya jiran har sai mun mallaki wasu manyan kayan aiki mafi dacewa mu fagen daga don kada mu ba boko haram damar baje karinta ya sauranta za mu yi tsayin daka domin kare al'ummominmu da iyakokin kasashenmu tunda dai ita ma kungiyar ta boko haram da 'yan kalilan ɗin da ta mallaka ne take kafsawa ministan tsaron kasar ta Nijar ya sanar cewa askarawan kungiyar Boko Haram sun kai hari a garin Kabalewa a yau din nan inda suka kwashi ganimar abinci suka kuma juya inda suka fito ba tare da sun taba kowa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madala gaida sile to rahotanni daga najeriya na cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya aiko da sakon godiya ga daukacin 'yan kasar bisa addu'o'in da suke mai dangane da rashin lafiyarsa bayan da ya tafi london domin neman maganin ciwon kunne da yake fama da shi ɗazunan na tambayi wakilin murya amurka nasiru adam elikai da ke abuja ƙarin bayani dangane da halin da shugaba buhari ke ciki tun bayan tafiyar tasa shugaba buhari ba shakka ya kamar yadda wannan sako da ya turo ya duba likitan nasa za mu iya cewa saboda kamar ya wa 'yan najeriya fatan alheri da gode musu da irin addu'o'i da suke yi masa na neman saukin wannan ciwo na kunne da yake damunsa wanda shi da kansa ya tabbatar da cewa yana fama da ciwon kunne har ma da ake tambayarsa kafin ya tashi zuwa london yake cewa wane ne baya ciwo don haka ya yi fatar mutane za su ci gaba da yi masa addu'a saboda samun saukin wannan ciwon kunna. Mm. to nasiru takamaimai wai ya je hutu ne aka ce daga nan ya ga likita ko ko dai ya je ya ga likitan ne musamman saboda wannan ciwo na kunni. gaskiya ni ina ganin ya je ya ga likita ne saboda wannan ciwon kunnen da yake damunsa domin in ka kula mahmud ai sai da ya kwanta ma nan fadar shugaban kasa asibitin fadarsa ya yi wasu kwanaki kamar uku kafin ma ya tafi london din wannan ya nuna bayan likitoci na nan gida sun yi iya kokarin su wajen shawo kan matsalar suka ga sun yi iya bakin nasu shi yasa aka ga dole sai ya fita kasashen waje zuwa london domin ya ga kwararren likita wanda yake ya san aikin kunne sosai to nasir kamar wani darasi zaka iya cewa a dunkule shugabannin kasashen afirka za su iya koya ganin cewa ba kasafai za ka ga ana fitowa ana faɗan cewa shugaba ba shi da lafiya ba idan suka faɗi rashin lafiya sai ka ga ana ta kamar ɓoye-ɓoye haka ba a so mutane su sani. Wato ina ganin maimakon su yi koyi da wani sai dai su yi koyi da Buhari kansa saboda ai tun farko su jami'an nasa cewa suke lafiyarsa ma garau. a kusan jami'an labaru na fadar su kan sun ɗauki al'ada ce irin ta zamanin baya da ke nuna cewa lafiyarsa kalau sai dai fito shi kansa yake lalle yana fama da ciwon kunne to yana nuna kenan su shugabanni ya dace su riƙe fitowa su suna magana da kansu cewa ba sa jin daɗi a taya su da addu'a domin duk ɗan adam yana yin rashin lafiya wakilinmu da ke abuja kenan nasiru adam el hikaya a tattaunawar da muka yi da shi ɗazun nan ta kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku menene alfanu da rashinsa ga wasu shugabannin kasashen afirka da ke kin bayyana halin da suke ciki musamman ma abin da ya shafi lafiyarsu sai ku kira mu muna nan muna jiran ku akan lamba ta wato biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan bari mu shakata da wannan waka. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi? mutum Taraba. Ina yi ma shugaban kasa fata alheri. Allah ya bashi lafiya. Allah ya dawo mana da shi lafiya. Haka ake son shugaba. Ka fi gaskiya duk abin da yake ciki. Ka fi gaskiya talakawansa su su addu'a. Ya dawo da shi lafiya. Sai Baba Zariya mutum ne jihar Taraba Najeriya. To madalla mun gode bari mu garzaya jihar Katsina. Wane ne akan layi? Yau wato alhamdulillah suna na sahabi mai cajin waya gajar da karamar hukumar kurfa a jihar Katsina. Eh, muna jin ka malam sahabi. Yau wato ubangijin na Allahu ya ba shugaban kasa lafiya wannan shine shugabanci mai adalci. Saboda in ka kwatanta da abubuwan da suke faruwa a shekarun baya akwai shugabannin kasashen mu ba su lafiya sai mutum ya kaɗe su amma ko yanni wanda in ka da ba ka lafiya Allah yana iya ɗora ma kowa lura. Ubangijin ma Allahu ya sauwake mashi Allah ya bashi lafiya ya dawo ya ci gaba da ayyukan alheri da yake yi ma mutanen ƙasa. Baba Buhari muna fiya ka da Allah ya saka maka da alheri suna na sahabi mai tajin waya gajajen karamar hukumar kurfa a jihar Katsina Allah ya saka maka da alheri Amerika. To madalla sahabi kenan daga Katsina a Najeriya. Ga wani kira mun samu daga jihar Yobe wane ne a kan Hello, na Yobe kana jin mu? ana baban sadiq ne daga jihar yobe yawwa to kaɗan daga murya baban sadiq eh, fata na ubangiji allah ya ba mu shugabanmu na najeriya lafiya yawwa to me kake gani game da wasu kaman eh kana ji na baban sadiq ina jin ga eh, kamar ya kake ganin yadda wasu shugabannin kasashen afirka suke ga wato kin fitowa su faɗi halin da suke ciki eh. kuma kaga wasu mukarrabansu da suke zagaye da su ba sa bari su san halin da suke ciki ai wannan suna suna zalunta kansu ne saboda in shugaba ya bayyana matsayinsa talaka zai iya mara addu'a domin Allah ba shi lafiya hmm. to malala mun gode baban sadiq daga jihar yobe ga wani kira daga benue wane ne a kan layi na benue kana jin mu salamu alaikum wa salam muna jin ka alaikum wa salam muna jin ka yawa mai magana ya haya zugana cikin karamar kuma abiyaja ta jihar odo na'am to to insha Allahu ina murna da tafiya shugaban kasa da bai da lafiya ya je neman magani a ingila kuma insha Allahu shugaban kasa mu Buhari ina fata Allah shi kara bashi lahiya da zaman lahiya Allah shi kamar shi lahiya sami mu lahiya amin sun ma'amin don ya nuna adalci kuma ya nuna shi ne zai shugaba na gari tun da bai da lahiya ya faɗa ma talakawa ta lalle bai da lahiya kuma zai zai man magani kuma muna hasa Allah shi ba sauki kama shi kamar shi lahiya amin sun ma'amin a yi koyi da shi. to mun gode kwarai malam yahaya daga benue bari mu je ondo wane ne a kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Hassan daga nan Wando. Eh mana jin kamala Hassan. Na dade yana neman ku ban same ku ba. Allah sarki gashi ka same mu yanzu. To ina muku fata alheri. Mun gode kwarai. Shi kuma shugaban Buhari da ya ce Allah ba shi lafiya. To amin su amin. na daidai yana neman layin nan ban samu ba suna na Hassan daga nan Ondo. To mun gode kwarai Malam Hassan menene ra'ayinka game da batun yadda zaka ga wasu shugabannin kasashe musamman ma a nahiyar Afirka suna yin faɗan halin da suke. kamar zamanin wani shugaban kasa da aka yi a Najeriya. Bai da lafiya amma ana wa talaka Amma shi kaga ya faɗi gaskiya. Kana ga menene sa suke kin faɗan hakan su shugabannin? To kaman. Assalamu alaikum. layin mala Hassan wa alaikum salam ya yanke na onda kenan amma ga wani kira daga Jos wane ne kan layi kanin kan ga da baban Abdullahi daga Jos to baban Abdullahi muna jin ka na fatan ma shugaban ƙasar mu Allah ba shi lafiya Allah da shi lafiya amma yana kiran wayan ku bana samu sai Allah sa Allah sarki gashi ka same mu kai ma yau ba da Allah Allah eh, kiyaye Allah da shi lafiya mana amin mun gode kwarai da gaske yau muna duba batun ah, yadda ake samun wasu shugabannin kasashe wato ba sa faɗan irin halin da suke ciki ko kuma kaga waɗanda suke zage da su ba sa faɗan halin da suke ciki musamman abin da ya shafi rashin lafiya ko wani abu lambar da za ku kira ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga potiskum wane ne akan layi assalamu alaikum suna na gambo barau potiskum ne eh, muna jin kamalan gambo ina dukkanin al'ummar musulmin duniya barka da shan ruwa ko kuma Allah ya sa ku sha ruwa lafiya. Mm, Yawwa dan Allah don annabi ina so na ci gaba da roƙon al'umma da cewa wannan musu shugaba namu adali ne kowa ya sani dan haka fitowa da ya gaya wa duniya cewa ba shi da lafiya ya san najeriya akwai waliyai akwai bayan allah da za su yi mar du'a'i ta karbi don haka muna fatan addu'o'in nan da jama'a su kamar Allah ya karɓa Allah kuma ya bashi shi lafiya ya dawo mana da shi lafiya ya ƙara kare mana shi duk inda yake. To sai mu ce amin a Malam Gambo a Barau Kutuskun mun gode kwarai da gaske. Lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To na ga lokaci na ɗaga mana hannu kuma a nan kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi na kuma na godiya kwarai da gaske. yanzu kuma lokaci ne da za mu ji irin tasirin da azumin watan ramadana ke yi ga rayuwar masu yi sunana dai sama'ila dan kare da aka fi sani da sama'ila yan adam mai lafiya mm. azumi ne kan babu da zance sai dai allah ubangiji nuna mana falon cikin sa allah ya samu na daga cikin wanda za a inta mm. gaskiya malam za yi azumi inda nake farin cikin zuwan azumi kamun azumi ba na samu in zanna har na yi ta kara mm. na izu ashirin izu goma amma yanzu haka daga zara an tana sallah asar to na tsaye da duk wani abun da yake yi saboda albarkan wannan watan na samu falalan cikinsa na kan iya zuwa a duk goma hmm. ina iya kokarin na gana sauki alkur'ani to ina kira da masu kayan masarufin azumi su yi wa Allah su duba darajan wannan watan dan Allah su sauta dan Allah su yi haƙuri, su duba falalan cikin wannan watan Ramadan din su sauta mana mu ya ku bai mu samu to da fatan za su ji wannan kira yanzu kuma sai wasanni wasanni a takaice duk da yake kasar gini bisau ta sami tabbacin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka to amma kuma mai yiwuwa ta fuskanci matsalar reshe juye da mujiya gini bisau ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke zambia da ci uku da biyu lamarin da ya dora ta akan rukunin nasu da tazarar maki hudu tare da wasa ɗaya tal da ta rage musu to sai dai hukumar kwallon kafar zambia ta gabatar da korafi akan wasan inda take zargin rashin cancantar mai tsaron gida na gini sau pepe masan baye na bugawa a kasar wasa domin ko an haife shi ne a kasar senegal a gobe juma'a ne za a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar turai ta wannan shekara a kasar faransa kasashe 24 ne dai na turai za su fafata a cikin rukunoni shida na gasar wace kasar ingila da ta fi kowace kasa tarihin yawan buga gasar tana shiga gasar ne karo na tara yayin da kasashen wales da ireland ta arewa suke buga gasar karo na farko a tarihi a daidai lokacin da kasar spain da ke rike da kofin take kokarin kare kambinta hankali yana karkata ne ga zakarun duniya wato kasar jamus wadanda ake sa ran za su taka rawar gani a gasar hukumar wasan tennis ta duniya ta dakatar da maria sharapova har na tsawon shekaru biyu ba tare da buga wasan tennis ba bayan kama ta da laifin shan kwayoyi a wani gwajin da ta kasa tsallakewa to da yake dai sharafoba ta dage a kan lallai sai ta ɗaukaka ƙara an yi gwajin sharafoba ne 'yar ƙasar rasha a lokacin gasar tennis ta australia open a watan janairun da ya gabata inda aka sami kwayar meldonium a cikin jinin jikinta wata sanarwa da hukumar ta wasan tennis ta duniya ta fitar a shafinta na intanet ta ce wata kotun musamman ce ta kama sharafoba da laihin ta kuma yanke mata wannan hukuncin na dakatarwa tsawon shekaru biyu to sai dai ita ko sharafova a shafinta na facebook ta bayyana hukuncin da cewa an mata rashin adalci murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria yanzu kuma sai sharhi muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba kasar Kenya kuɗi dala Amurka miliyan 380 a ƙarƙashin shirin nan na ciyar da ƙasa domin samar da tabbataccen ruwan sha a ƙoƙarinta na tallafawa da bunƙasa ayyukan noma a ƙasar. Kawo yanzu sama da gidajen karkara dubu hamsin da bakwai ne suka ci more wannan shiri na KIE, sa'annan shirin ya ja hankalin kamfanoni da masu zaman kansu da jama'a zuba jarin kusan kuɗi dala Amurka miliyan ɗaya da dubu ranar 31 ga watan mayu a wata liyafa da suka yi a birnin nairobi hukumar ta ba wasu kamfanoni na cikin gida guda goma kuɗi domin canza fasalin ayyukan noma a ƙasar kenya irin waɗannan ayyukan sun taka rawar gani wajen bunƙasawa jama'a hanyoyin samun kuɗaɗen shiga kuma a lokaci guda shirin ya yankewa jama'a talauci da kuma samar da isasshen abinci ga al'umma a cewar babbar daraktar gudanar da ayyukan hukumar usaid a kenya karen freeman biyo yadda aka tsara tafiyar da ayyukan an riga an bayar da guda shidda na farko a cikin ayyukan kuma ana sa ran shirin wanda aka yi wa lakabi da innovation engine zai ba da shawarwari da kuma kudade domin ci gaba da sauran sababbin ayyuka guda hudu kenya innovation engine shiri ne na tsawon shekaru biyar wanda aka kaddamar da a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin hukumar usaid da kamfanin land on lakes international wanda ke ganowa da kula ko rayawa da kuma bayyana muhimman hanyoyin warware matsalolin karancin abinci masu zaman kansu da rashin abinci mai gina jiki da talauci. Shirin Innovative Engine ya haɗa hannu da 'yan kasuwa wanda suka tsara sababbin dabaru da kayayyaki da ayyuka domin ƙarawa harkokin kasuwancinsu daraja. An ƙaddamar da shirin a shekarar 2012 da kuɗaɗe daga hukumar USAID. Shirin Kenya Innovative Engine ya samar da kuɗaɗen iri da kuma ƙwararrun masu ba da shawarwari ga sababbin shirye-shirye 22 tare da alkawarin ba da tallafi wajen samar da isasshen abinci. Ms. Freeman ta ƙara da cewa shirin ya tallafa matuƙa wajen gina harkokin kasuwanci da cibiyoyin da suke da hannu cikin waɗannan wurare. A cikin nasarorin da aka samu a wannan shiri, sababbin fasahohin zamani sun kai ga sama ga gidaje 77,000 a matakin gwaji na farko kuma manoma 30,000 ne suka maimaita sayan sababbin kayayyakin da aka samar a hanyar shirin ƙananan manoma kuma sun ba da rahotannin samun ƙarin kuɗin dalar amurka miliyan 6,700 na kayayyakin da suka sayar tun daga lokacin da suka rungumi wannan sabuwar dabara harkokin kasuwanci kuma sun samar da guraben ayyuka 1,458 a matakin farko na gwajin dabarun amurka na mai alfahari wajen aiki tare da ƙawarta kenya akan bunƙasa ayyukan noma domin amfana jama'ar kenya da kuma nahiyar afirka baki ɗaya wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau madalla yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice shugaban amurka barack obama ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga hillary clinton kwanaki biyu kawai bayan da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen tasa ta zama 'yar takarar shugabancin ƙasa mai rin wato mai jiran ayyanawa a jam'iyyar democrat mutane wajen dubu goma sha hudu ake kyautata zaton za su taru don makokin rasuwar muhammad ali a wata hidimar addu'ar musulunci wadda za a yada ta kai tsaye ta gidajen talabijin da kuma kafafen sada zumunci wannan hidimar addu'a wadda za a yi a louisville jihar kentucky za a yi ta ne a dandalin freedom hall inda ali ya fara wasan damban zamani na boxing a hukumance a shekara ta 1960 waɗanda suka shirya hidimar addu'ar sun ce makasudinta shine a baiwa musulmi damar yin bankwana ga mutumin da suke masa ganin wani gwarzo wannan hidimar addu'ar ita ce ta farko a makokin rasuwar ali ɗin da za a yi na tsawon kwanaki biyu wanda ya rasu a makon jiya bayan wani rashin lafiya a wani asibitin arizona bayan ya shafe shekaru 74 a duniya Ƙasar Isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen Falasɗinawa 83 yayin watan azumin Ramadan bayan da wasu falisinawa biyu 'yan bindiga wato 'yan bindiga suka buɗe wuta kan masu sayayya da masu cin abinci a wata kasuwa da ke daura da wato ma'aikatar tsaron Isra'ila a Tel Aviv. masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah kamar da kuka ji Ibrahim Kalmasi Garba ne dai ya taya ni gabatar da shirin sannan sai Julie Leathers Gresham ta hada shi sai injiniyan mu Keith Holmes da baba Yakubu Makeri da ya karɓo wayoyinku ku Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kusan karfe goma na dare ne a Najeriya da Nijar wato biyar na yamma kenan a nan Washington DC. Salamu alaikum.